أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين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 وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخوة الأمر مأجي النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana haduwanmu a wannan majalisar da ake gabatar da wannan tafsirin alkur'ani mai girma wato a wannan masallacin juma'a masallacin sarkin kabi alhaji sama'ila muhammadu naira da ke nan wannan unguwa tamu sabon ganin bariki kashi Allah subhanahu ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da wannan karatu a wannan rana mai albarka wato ranar shidda ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da nawa ga watan yau ashirin da takwas ake sha takwas ga watan hudu a hijira ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shige muna gaba kuma ya yi mana jagora idan ba manta ba ci gaba da karatunmu muna cikin wannan sura da albarka wato suratul kahfi inda Allah subhanahu wata'ala ya labarta mana kissar ashabul kahf muna cikin wannan kissar inda Allah subhanahu wata'ala ya labarta mana cewa wato ƙarshen al'amari su wayannan bayan Allah bayan sun ɗauki dogon lokaci suna bacci Allah subhanahu wata'ala ya tayar da su ma'ana ya farkar da su daga wannan baccin da suke yi domin su tambayi junansu da cikin tattaunawa su sun yi magana akan cewa menene adadin zaman su a wannan wuri ƙarshen ta suka yanke hukuncin bari su aika ɗaya daga cikinsu ya zama wakilinsu ya shiga gari domin ya binciko musu yanayin abincin mutanen garin wanda wannan nan zai iya ba su dama su gano menene shekarunsu a wannan wurin to a daidai wannan lokacin wanda suka tura ya shiga gari kuma ƙarshen al'amari abin da ya faru mutane ba su da aminci game da shi tun daga kuɗin da ya zo da su ba irin kudin ake mu'amala da su ba don haka har abu ya kai an je da shi wurin sarkin garinsu kuma ya tattauna da shi cewa ya yi masa bayani dai na gaskiya game da shin shi ne to shi ne allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wato innahum in yazharu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا تولنا مجانا آية 20 wannan maganar wato cikon magana ce ta su ashabul kafi gabanin su aiko wannan wakilin nasu sun yi masa kashe cewa mutanen wannan garin suna da matsalai abinda a su da su da su innahum in yazharu alaikum cewa lalle su mutanen wannan garin in ya baro alaikum idan suka gano inda kuke bi an yi alamu makanakum ta inda sun ka gano bagiran da kuke zaune to yarju muku ay yaqtulunakum birrajal wato za su jeye ku za su kashe ku ta hanyar jiwar ku da duwatsu to kun ga wannan abin jin tsoro ne suka ce wato huwa ma kanu yaf'aluna na hubin mu'mini su mutanen wannan garin shine abinda da suna kasance suna aikatawa ga mu'minai in lam yartaddu in su yarda ba to kun san wannan duk abin da su a sahabar kafa ke jin tsoro ne cewa suna gaya ma shi wanda an wakilinsu to in zai shiga garin ya yi taka tsantsan ya sai a tsanake kada ya bari a gane inda suke domin idan mutanen wannan garin sun gane inda suke ga abin da zai faru za su yi amfani da dama da suke da ita su jehe su da duwatsu su kakkashe su tunda wannan shine ɗabi'ar su ga muminai aw dukun fi millatihim ko kuma su dawo da ku wato yusirukum fi millatihim su dawo da ku a cikin addinin su wala tuflihu idan abada in ku sun kai amfani da dama da ƙaryan mulkin da suke da shi suka sa kuka bar musulunci kuka dawo addininsu to walan tuflihu idan a wannan lokacin ba ku samu rabauta ba in utun fi millatihim in kun ka dawo a addinin abadan kuma har abada duka dai wanda abin da yake nuna mana irin yadda waɗannan matasan suke jin tsoron komawa cikin addinin waɗancan mutanen na shirka don haka suke gaya ma wannan ɗan aikensu ga wa'irin abin da suke jin tsoro to daga nan sai Allah subhanahu Allah ya ce wa kazalika وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون إذ يتنازعون بينهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خلفة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما wakilin nasu wanda suka turo an zo da shi wajen wannan sarkin na wannan lokacin kuma allah ya kadarci wannan sarkin har ya riga ya musulunta mummuni ne mutumin kwarai shi ne ya nuna masa cewa ina abokan ta iya kawai da kuke tare domin dama ina roƙon allah ya dadar da ni da inganku kuma ga yi ga dukkan alama kai kana cikin wannan tawaga din ya nuna masa cewa ai ga irin abubuwan da za su faruwa to da ya samu amincin cewa ba abin da za a yi musu na cutarwa shine aka yi tawaga da sarkin garin da jama'ar garin musamman mutanen kirkin cikin su muminai sai suka kama hanya tare da shi aka je tare da su har aka je daidai wannan kogon dutsen labari ya nuna yana shiga wannan kogon dutsen ya gaya musu cewa ga abin da ka faruwa ga shi nan da tawagar jama'a sun zo suna son su tattauna da su to an ce nan ta ce Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi rayuwarsu shi din mai wanda ya zo da labarin ya mutu karansu shi ma ya mutu su ma duka suka mutu to shine Allah ya ce wa kadhalika a'sarna alaihim Allah ya ce wa kadhalika kamar haka ay kama ba'athnahum kamar yadda muka tayar da su bayan kwanan da suka yi na tsawon wani lokaci mai tsawo muka tayar da su muka mayar musu da rayuwarsu a asar na alaihim kama haka ne sai muka leƙar da mutanensu muminai ga wayannan mutane wato kazalika a asarna ai afala ana alaihim qaumahum wal mu'minin da su da muminai Allah ya sa suka yi bincike da suka yi suka gane cewa eh ga inda wayannan mutane suke tun daga wannan dan uwansu ya shiga wannan kogon dutse kuma bai hito ba don haka ya nuna cewa tabbas suna cikin wannan Allah ya ce ba don komai ba li ya'lamu anna wa'ada Allah haqqu wato li ya'lamu qaumahum domin mutanen su su san anna wa'ada Allah lalle alƙawarin Allah bil ba'th dangane da tashin kiyama haqqun gaskiya ne bi tariqi anna al-qadir ala inamatihim al-muddat at-tawila ta hanyar wanda a da iko akan ya sa su su yi bacci ya za su da yin bacci lokaci mai tsawo wa iqazuhum ala halihim kuma ya farkar da su akan halinsu bila ga za'in ba tare da wani abinci ba to ƙadirin ala ihya'il mauta yana da cikakken iko na ya tayar da matattu bayan sun mutu wa annas sa'ata la raiba fiha kuma lalle ita kiyama babu wani shakka a cikin ta iz a asarna yace yata iz kuna a lokacin da su mutane suke yin jayayya ay annasul mawjudun wato mutanen da asamammu suke yin jayayya bainahum a tsakaninsu amrahum game da al'amarin Amurin fitiyar al'amarin waɗannan matasan ya bina'i ba, na suna son su yi gina a genin Kabar, domin bayan wannan tawagar ta muminai da mutanen sun zo suka samu labarin waɗannan mutanen da Allah a cira yau tun da an zauna ana ta jiran su fito tsawon wani lokaci ba a rasa hito ba Ya ka fahimci dai yanzu ga dukkan alama Allah ya amshi rayuwarsu to tun da Allah ya amshi rayuwarsu yaya za a yi da su Ya ka ce to waɗanda mutane mutanen kirki ne waliyan Allah ne bayi ne na Allah saboda haka abin da ya dace da su shine a yi gina a kewaye inda kabarinsu yake mutane na dinga zuwa inda kabarin suna kawo ziyara suna neman tabarruki na waɗannan mutane an gane ko wa sai sun ka ce a yi ƙana ba a zuwan sashe daga cikin suka ce masashe ibnu alaihim bunyana ku yi gina a kansu a yi wange wangeyarsu ku gina bunyanin wata gina yasturhum wadda za ta sha makance su ku yi wata gina wadda za ta sha makance waɗannan mutane an gane ku ibnu alaihim bulyanan rabbuhum a'lam bih kuma ubangiji Allah shine ke da masaniya game da wayannan mutane qala allazina ghalabu ala amrihim wayanda suka samu rinjaye akan al'amarin su ai ardu asa'u minhum wato shugabanni daga cikin su suka ce a ba gina ya kamata a yi a kewaye kabarin su ba abin da ya dace a shi ne lanattaki zanna alaihim Masjida. mu masallaci mu gina masallaci inda kabarinsu wato nusalli fihi sai mu dinga sallah wannan wuri ba mun gane shawara ta manyan mutane ce masu haɗa a amma su sauran mutanen da annan shawarar da suka bayar wayannan dai mutanen kirki ne bayan Allah ne na gari saboda haka a kewaye inda kabarunan suke nan wannan wurin cikin kogon dutsen da suke sai a gina wannan wurin a bar shi a matsayin wurin tarihi duk wani mai neman albarka sai ya zo wannan wurin ya nemi tabarruki ya nemi albarka shi ne manyan gari daga cikinsu masu haɗa aji suka ce a lanar tafi zanna alaihim murika riƙa haula hulgenin mu riƙi masjidan masallaci na fi mu san to wannan maganar ta cewa su riƙi wannan wurin inda son ka mutu a masallaci wannan ya kawo maganganu a wurin malum shin abin nan da za su ya yi daidai da addini addini ya yarda da idan wani mutum ya rasu don yana waliyi ko yana da wani matsayi sai a kewaye kabari ne a yi gina daidai kabarinsa ko kuma a gina masallaci inda kabari ne ya dace ko bai dace ba to ga maganganun da malamai suka yi malai ce tambihun wato wadakarwa la ya juzu bina'u masajida ala Ba baya halatta a gina masallaci inda kabarin kowane mutum duk wani mutum komi malanta sai komi zama ne mutumin kirki haramun ne a gina masallaci inda kabarinsa amma kun san wannan maganar masu irin wannan ra'ayin suna kawai hujja da cewa to ai kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi shi ne inda masallacin sai su wake da wannan sai ya zama da duk wani wanda ya rasu cikin malamai ko waliyai ko yana da wata matsayi sai a ce to ai ya kamata a yi mai kabari ne nan kusa ga masallaci wato wai kama koyi da aka yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ba su fahimci matsalar ba ne ita matsalar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka binne shi ina ne aka binne shi ɗakin ummu na aisha ƙa'idar musulunci kowane annabi duk inda ya rasu na aka binne shi aka yi sa'a da annabi sallallahu alaihi wasallam tun bai da lahiya ya nemi sauran mata su yi hankuri ya yi jinya ɗakin umu na aisha to kuma na allah an shira ya kuma ɗakin umu na aisha asali ba cikin masallaci yake ba gidan manzon allah ne daban yake shi yasa ko da yanzu da ake magana ai za ga an yi wani shinge an sa wata katanga an kewaye wurin masallacin na daban wannan gidan yana daban amma suna karewa da wannan hujjar sai su haka nan ga malumin to Allah ne masani yace auttiqadul qabri masjidan ko kuma riƙar kabari ya zama masallaci waɗannan abubuwa guda biyu babu wanda ka halatta baya halatta a gina masallaci inda kabarin wani mutum kuma baya halatta a riki kabarin wani mutum ana yi masa sajada ana yin sallah inda kabari kamar yadda abin da kuka sani mu ma a nan kasar akwai kaburburan waliyan Allah wayanda wasu in sun ka wurin kabarin har na tula kuma ana dawafin kaburburan su kamar yadda ake wajen kama wannan kuskure bai halatta ba haramun kuma mun sha bai mai kyawa haramun ne mutum ya nika gari daga nan ya ce zai je gwandu don ziyarar kabarin abdullahi gwandu ko mutum ya nika gari ya ce zai je so kuta da shehu don ziyarar kabarin shehu usman bin fodiyo daga mada wallahu bi rahmat lehin amma inda mu mazaunin kankaci to sai ka ce bari ka je kai ziyara ka kabari kaga wannan daban ne amma ka nika gari ka ce za ka je can to ba to amma duk wanda ya je wurin yana ganin abin da ka faru wanda da ɗaya daga cikin su kowannen su adda rai ba zai yadda a ne haka kuma cikin littafansu sun rubuta kuskuren wayan haka to amma wasu mutane ne saboda suna unwana da wayannan bayan Allah sai suka waje da wannan suna cin abinci da wani. da haka ba za su yadda a rufe wannan Allah ya sa mu dace to ne yake cewa wa zalika da adillatin sabitatun fi sunna wannan kuma da yake haramun ne saboda dalilai da suka tabbata a cikin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wato mai daraja min daga cikin wayannan hadisan akwai ma akhrajahu al-buhari hadisin da imam al-buhari ya fitar wa muslim da imam muslim duka sun fitar da hadisin qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine maganar annabi muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da ya ce la'anan lahur yahudu wan nasara Allah ya la'anci yahudu da nasara mina na suka yi har Allah ya la'ance su yace ittakazu qubur anbiya'ihim sun riki kaburburan annabawansu wa salihihim da kuma falihan bayansu masjidan sun riki kaburburan su a matsayin masallaci kun ga Allah an ci Yahudu da Nasara kan munin aikin to yau sai wani da sunan musulunci ya yawa shi ma mai hukuncin shi eh Allah a ce shi in wani ya yi yau a ce yanzu alal misali Allah ya kare ba muna fata ba a ce ni in rasu ko malam Suleiman ya rasu ya ce to abin da za a yi tun daga ɗan lungu nan inda liman yake to sai a ɗan buɗe hanya kawai ɗaya daga cikin mu kowane na yan rasu sai a yi kabari a dinga tunawa da shi tunda dai shi malam suleiman misali shi ne limami na farko na juma'a kuma yanzu aka masallacin wasu ba su kira ne masallacin sarkin kabe sama'ila masallacin wa aka cewa masallacin suleiman ba masallacin malam suleiman ake cewa duk da mai mashin kayo haka za ka cewa to sai a ce to bari a yi kabari ne nan don a dinga tunawa da shi sai ya zama da duk juma'a ya an kai juma'a an ka tashi sai a ce inda kabarin a yi addu'a a roƙa mai gawar ubangiji bayan an roƙa mai allah shi mai gawara shi ko a yi wasuli da shi a nemi bukata kun gane eh daman dubaru na shi a yi mai addu'a allah shi mai gawara to wasu ma in kace kace Allah ya mutu gawara ta ka kaya kuskure ba ta Allah ya mutu gawara da mu ga gawara shi ne Allah ya musu gawara abinda ɗaya za kai yi yadda ka sai yanzu ba ka zuwa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ka roƙa mai gawar Allah to su ma in kace kabarin su ba ka roƙa musu gawara Allah kai dai in kana da bukata ka faɗa ka faɗa ma Allah bukatarka kai mu kafa da su to yana jin da yawa za ga irin waɗannan wuraren da aka gina kuma ana irin wannan to ne yake cewa wato ya hazaru ma sana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoratarwa dangane abin da yahudu da nasara suka yi fahimar ummuna aisha da haka ummuna aisha ta fahimci fa haka radiyallahu anha wato tahziruhu sallallahu alaihi wasallam wannan tsoratarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi min ittikhaz masjidan na riƙar wato kabari ya zama masallaci shi yasa aka rawaito wannan hadisin wa fil hadith alladhi akhrajahu al-buhari ya zo cikin hadisin da imam al-buhari ya fitar da muslim min hadisi ummu habiba a cikin hadisin ummu habiba wa ummu salma da hadisin ummu salma zaujain rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata guda biyu na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine qauluhu maganar manzo Allah da yace ulaika idza kana fihim rajulun salih su masu wannan dabi'a wasu mutane ne waɗanda idan wani mutumin kirki ya rasu cikin su ba mata yan mutu to banau ala qabrihi masjidan sai su gina wato masallaci inda kabari an gane ko sun masauwaru tilka sura sannan su zara hoton mutum mutumi ne sai a yi hoto ne an gane ula'ika shirarun halki inda Allah yau markiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to waɗannan su ne shiratattun halitta a wurin Allah mafi haka kun ga wannan ɗabi'ar ba da biyan fari shi ko da wasu na ganin daidai ne kuskure abin da ya dace duk wani ya bawa ya rasu a ɗauke shi a kai shi makabartar musulmi inda sauran musulmi suke ana zuwa ana yi masa addu'a ana roƙa masa Allah hana wa ta'ala wannan shi ne abin da za a yi masa yake cewa in wato domin hal haula in ru'asa shin su waɗancan sarakuna na wancan lokacin allazina barau masjidan da babul kahf wayanda suka gina masallaci geyen wannan kogon shin musulmuna shin su musulmina amhum kuffaru ko kahirai kuna jin wata matsala ko shin su wayanda suka yi haka nan a wancan lokacin shin musulmina ko kafirai ne mala yake cewa wala nasbatul ijaba domin mu jingina bayar da amsa, an haza su'al game da wannan tambayar to qala shaqiqi rahimahullah imamu shaqiqi Allah ji masa rahama ya ambata a cikin tafsirin sa mujalladi na 3 sha'i na 130 wa kada qala hakika ya ce yace wa kada qala abu ja'far ibn harir al-qur al-tabari rahimahullahu fi aula al-qawmi ma ga abinda imam al tabari yace ce wa qadar tulifa fi qa'ili hadhihi al-maqala an yi safari game da waɗanda sun kai wannan magana ahum rahadul muslimuna am kum kuffaru shin musulmai ne su kuka haire za fa'iza alimta yayin da ka gane cewa fa'alam ka sani annahum ala qawli bi annahum ana magana cewa su kafirai wala iskala bi anna ilhim laysa bi da an tunda su ba musulmai bane in ji imam mustabari yace waɗannan mutanen da sun kace a gina masallaci inda kabarin su inda kabarin ashabul kafi to abinda aka fahimtawa ba musulmai ba ne da suka ambaci wannan magana don haka aikinsu wato ba zai zama hujja idza lam yakul ahadun bil ihtijaj bi af'al fardumin bai yiwa da wani mutum guda ya ce a kawo hujja da aikin kafirai kamar huwa yin kuma wanda yake wannan wajibi na a ce zai yi wa aikin kafirai ya zama hujja wanda kun ga kenan a fahimtar wasu malamai suna kallon waɗannan mutanen ba musulmi ba ne? kenan ba za a ga ra'ayinsu ba Ƙalar kurkubi fi tafsiri shi kuma imamul kurkubi a cikin tafsirinsa mujalladi na goma yi na talatin da bakwai ko da takwas ya ya harumu alal musulmi na haramun ne ga musulmi an yi tafi zuku kuburar an biya su riki kaburburan annabawa walƙula ba da malamai masajid a matsayin masallaci kun ji maganar da shi imamul kurtubi ya ambata malam ya kulta sai kadin da farkal mazhabal arba mazhaba guda hudu wal a'immatul arba'a da jagororin musulunci guda hudu sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali dukkaninsu da mazhaba guda hudu sun tayi ala tahrimu ittikhazil azra hatu masjidan sun ce a kan cewa haramun ne rikar kabarin wani mutum farfajiyar kabari ne ma a rike ta matsayin masallaci ana sallah wani wuri ba kun fahimta duk masabobin nan babu masaba da ta da ya haka sannan duka malaman su a ɗin masar arba'a babu wanda ya da haka aw bina'ul masajid da alal qubur ko kuma a gina masallaci inda kabari rajin fi zalika in kana so akwai da wanda zaka duba da son kai tsawa akan haka akwai azawajir tirabil kaba'ir littahi ne na ibn hajar alhaisani ya yi bayani akan wannan matsala kuma kana iya dubawa ruhul ma'ani na babban malami alusi imamul alusi za a ga gama magana sannan akwai littafi na uku ilamun muti'i na an rabbil alamin na ibn qayyim al-jawziyya shi ma wannan magana an gane ko sannan akwai littafin babban malami wato muhammad nasiru, al-albani littafin da aka kira tahziru sajidi min ittikhadhi al masajida shi ma yayi wannan magana cewa wannan ba daidai ne. za ka takaita takaitawa wannan dai abin da aka ce su sun yi ko sun ce a yi to bai dace da tsara addininmu na musulunci ba kada wani ya kawo hujja da wannan ya ce in wani malami ya rasu a yi mai haka Allah ya samu dace malai ya ce wa fil zalika ala wa ba'da zalika suka aikata haka ala babul kafi akan kowar wannan kogon dutse Allah ya ce sayaquluna salatatu aka karanta ko Allah ce sayaquluna salatatu su almutanaziquna fi adadil fityati fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wato masu jayayya dangane da adadin waɗannan matasan wanda kira ashabul kafi Allah ya ce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sannan zaka ji suna cewa yaquluna ba'dhum Sake daga cikinsu sai su ce rum salatatu ai su ashabul kafi su uku ne rabi'uhum kalbuhum karar su shine na hudun su akwai wadanda sun kace aka haka wa yaquluna ay ba'dhum sannan wasu daga cikin su kuma sai suka ce a'a khamsatu su ashabul kafi su biyan ne sadisuhum kalbuhum su ne na shibdinsu sai mala ya ce walƙaunani lin nasara na jara waɗannan maganganu guda biyu da ha ake samun wasu daga cikin al'ummar annabi muhammad sun sai akan su to maganganu ne na nasarar najara ita kuma na mawdu'un in sham wal yaman wal hijab wani wuri ne tsakanin sham da yaman da kasar hijja wakila wasu malamai sun ci a alƙaunul awwal magana ta farko cewa wato su uku ne karansu ne na hudu wannan magana lil yahudu magana yahudawa da su sun kai ta kama fi bai kamar yadda ya cikin tafsirul baibawi to magana ta biyu cewa su biyan ne karansu ne na shiddansu ita ce maganar su nasara nasarar najara su sun kai wannan magana akwai malaman tafsirin da suka ɗauki wannan magana ne ya ce rajaman bilagai sun yi wannan magana ne wato zannan wato filgai ba ta wato tsammanin su bayanin haka yi tun da ba su gansu ku fahimci magana ga jama'a ba su ido bi da su ba tunda wuri ne wanda Allah ya tsara wannan wurin ko kuskure ya shiga wurin nan zai juyo a guje da gudu saboda su amma dai suna da yakinin dai mutanen nan ga alama sun mutu to amma sai suka tsaya bakin kogon wannan dutsen suna tattaunawa da su na wani wasu ce su uku ne ne na hudu wasu ce a'a su biyan ne tare da na shidda rajaman bilgai lalabe cikin duhu lalabe na suka yi cikin duhu ba ya fi ne ba ne an gane ku shi ne ma ce wawuwar rajin ilal aulai ne ma'al don aka wannan tana komawa ne ga maganganu guda biyu wayanda suka yi da Allah ce rajaman bilgai suna lalabe ne cikin duhu kenan ba su san al'amarin ba an gane ku yake cewa wa yaquluna sannan wasu daga cikin su suna cewa a'a ba su shidda ne su bakwai ne wa kalbu hum karar su ne na takwas to shine yake cewa wato cikin wa'annan maganganun wakila wasu malamai sun ce wannan magana da aka ce saba'atun wa wa kalbuhum wato ta'kidi ne aw ko kuma dilalatun ala wato lisuqin sifati bil mawtu to shine da ya kawo ta yace Allah subhanahu wa ta'ala ce kulka ce rabbi a alama bi iddati kace a ubangiji na shi ne ya san adadinsu wato allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa al'ummarsa cewa rabbi a alama bi iddatiya ubangiji na shi ne ya san ididdigansu an gane ko ma ya alamuhum illa kale. ba wanda ya san adadinsu sai yan kaɗan daga cikin mutane kenan wasu Allah ya sanar da wasu kuma Allah bai sanar da su ba to bari ku ji abin da magana da ibn abbas ne qala ibn abbas abdullahi ibn abbas ce. ana min al-qalil ni ina cikin kadan nan nan da Allah ya ce. ma ya alamuhum illa qalil abdullahi ibn abbas shi yana daga cikin yan kadan nan mimman alimu zalika cikin waɗanda suka san da haka bi ikbarin rasul saboda su annabi muhammad ya ba su labari an jibril shi ko jibril ya ba su labari da haka ce yasa shi abdullahi ibn abbas yake ambaton cewa shi yana daga cikin wayanda sun kasan wayanda mutane su nawa qala ibn abbas ana min al yace ni ina daga cikin wayanda yan kadan mimman alimu zalika bi ikhbarin rasul lahum an jibril wato alaihi salatu wassalam qala abdullahi da abu zai ce hum saba su bakwai an gane ku wa hum ga sunayensu akwai mekisami haka ne wato akwai mekisaminan akwai wanda ake ce ma mekisaminan cikinsu wa tamlihan akwai wanda kira tamlih wa mirdunu akwai wanda kira durnu mirdunu akwai wa wa nituwi akwai wanda kira wato nituwi to ga sunan da aka aka zara sunayen za ka ga sunaye ne waɗanda ba su da goma ana saboda wannan lokacin shi ya yasa shi Allah ibn Abbas hadda sunayen sai da ambata ya ce ga adadinsu su bakwai wa ra'il gada ya ce wasu mulkarji shi kuma sunan wannan kare wato shi ne wato imairu shi a sunan karensu wakila wasu malamai sun ce hamraru sunan karensu hamraru wakila wasu ba sun ce rayyan sunan karen rayyan to duka dai wannan kokari ne na zai a bayyanar da ma'anonin abin da ake son mutane su gane game da su Allah ce fala tu mari fihim illa mira'an zahir fala tu mari fihim kada ka yi jayayya game da al'amarin ma'ana kada ka yi jayayya da wani daga cikin ahlul kitabi game da kai jayayya game da al'amarin illa zira'an zahira wato sai dai jayayya wanda suke bayyane bima an bima unzila alayka da abin da aka dokan maka wala tastabta fihim minhum ahad kuma kada ka nemi fatawa ay da fataya kada ka nemi fatawa minhum ɗaya daga cikin su annasara wa su ahlul kitabi kada ka nemi fatawa da shi domin Allah subhanahu wata'ala ya hana mu mu yi jayayya da su'al kita sai da dalili ya batu wannan a suratul ankabut wala tujadilu ala alkitabi illa billati wala tujadilu ala alkitabi illa billati ya ahsanu illa alladhina zalamu ayar tana daga cikin ayoyin da aka faɗi musulmi da yin jayayya da ahlul kitab sai ya akwai dalili karara wala su tujadilu ahlul kitab kada ku yi jayayya da su ahlul kitab illa billati hi ahsan sai da dalili mafi kyawu illa da zalamu minhum sai dai wanda suka yi zalunci daga cikin wa qulu amanna billazi unzila ilayna sai dai ku ce mu kan mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila ilai haka ne amanna billazi unzila ilaina mun yi imani da abin da aka saukar gare mu na alqur'ani wa unzila ilaikum wa mun yi imani da littafin da aka saukar zuwa gare mu wa ilahuna wa ilahukum abin bautan mu wato kuma abin bautan kuwa irin guda ne wa nahnu lahu muslimun dukkaninmu ga Allah muke bi kawaya saboda haka sai dai wannan ayar ta zama ƙarin ƙarfafawa ne ga cewa babu buƙatar wani ya ce zai binciki nasara ko wani ba yahudi game da hakikanin al'amarin ashabul kafi Allah ne kawai ya san dangane da hakikanin al'amarin yadda Allah ya ce wala tastabdi minhum ahada Malik ce fi hada dalilu a cikin wannan aya akwai dalili karara alaman il musulmina akan hana musulmi min a ta'alar kitaji. kada su koma wurin alar kitaji fi shaikin min ilimi ilmi a cikin wani abu na ilimi littafi domin tabbatar da shi babu wani abin da aka bukata musulmi ya ce yana nema na addini ya ce bari ya tambayi wani Kirista ko ya tambayi wani ba yahude don tabbatar da gaske al'amari kamar misalin labarin ashabar tunda abin ya waru mai azabu na annabi isa to kada wani ya yi wannan allah ya hada an gane ku to saboda haka wayannan bayanai da aka yi muna bayanai ne da na tabbatar da kilan za ku so ku yi tambaya ya akwai wanda ke son ya yi tambaya mana iya tsayawa nan don mu ansa tambayoyi game da wannan matsala da muka tattauna da ina da yajin alhamdulillah wannan ba karamin matsala ba ce kamar da kowa ya sani matsala ce babba amma dai kun ji matsayin malaman musulunci matsayin jagororin musulunci matsayar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akan wannan matsala wadda ake tattaunawa a kai sannan ƙarshen al'amari kun ga akwai malaman da ka ganin su waɗannan sarakunan da suka je a wannan kogon ba musulmai ba ne don haka aikinsu ba ya zama hujja duk da akwai ƙaunin da ake ganin a musulmai ne amma ba su san cewa su sun ɗauka daidai da abin da sun kai to in ma daidai na su sun kai a tsarin tasu shari'a mu tsarin tasu shari'a ba daidai ba ne kada wani ya yi haka me ya dace duk girman mutum da malantaka ce duk girman mutum da sarauta ce duk girman mutum da matsayi ne da kuɗi ne in yin rasu a kai shi makabartan musulmi a binne shi ana zuwa ana dinga yin addu'a gare shi ya a ce a binne cikin gida ko a ɗauki wannan wurin a mai da shi masallaci wanda ake sallaci Sanannen abu ne kun sani sannan a kodan da ake wa haka ana gina masallaci ga kaburburansu kuma gana gaya ku cikin dalilin da suka kawo hujja da shi suna kawo hujja ne da cewa ai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ne guda biyu sai na abubakar da sai na umar ai duk kaburburan cikin masallacin madina wanda ga hakikarin al'amari kaburburan ba cikin masallacin suke ba duk wanda ya je wannan wurin ya ga ba za ka iso inda kabarin su ba sai ka iso rauza kana yi zuwa rauza to daga nan daidai saiti da gidan annabi sallallahu alaihi wasallama nan ne wannan wurin aka binne su za ka malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce game da wannan matsala cewa ba cikin masallaci ne aka binne su ba iya dai aikin da ake wa masallacin ƙoƙarin kawo ci gaba ga masallacin ya sa aikin da aka yi har ya kawo wannan wuri Allah ya sa mu dace to don haka nan za mu ta in akwai tambaya akan wannan matsala da muka tattauna kuma buɗe take Allah shi mu na jagora yan mintuna da suka rage wa alaikum ne ke tambaya shanzu tarihin asabar kafi shi abin ya waru ne wato a zamanin annabi sallallahu salama ne ko ku zuwa annabi sallallahu salama abin ya waru ne gabanin zuwa annabi sallallahu salama tun zamanin annabi isa abin ya waru amma dai sai Allah ya ba annabi sallallahu salama labari kuma don ba ji labarin na wannan gaskiya shi ne akwai tambaya to yana jin ba mu tambaya na za mu tsaya za mu kirayi ɗaya daga cikin malamin malam kabiru zo kai mana addu'a Allah mutum sarki ya dace da mu da zai sannan sai a yi hankuri da karatu yake gudana iya abin da na kaɗe yi na kai tsakani da Allah gwargwadon abin da na kaɗe yi na kai duk ƙoƙarin da na kai in yi bayani ku alhamdulillah ku fahimci shirbi a kansu ya kuma ga na nake ma littafi don duk abin da za a karanta ya da littafi an karanta ba wai da kai na aka faɗa mutane eh Allah ya sa mu dace eh da ka malam kabiru to kai mana addu'a